To, bismillahir ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. To zamu darasi na 135 a cikin karatun mu na aljami'u Sahih na imamu Muslim. Yau shi daga watan Rabiul Awwal hijira ta 1444 biyu ga watan goma shekara ta 2022 ta miladiya.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 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بارك الله فيك جزاك الله خيرا نعم أما بعد فيقول المسلم رحمه الله نعم باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى باب أنبتن halaccin fitar mata ya zuwa ga wuraren sallar idin nan guda biyu da halartar hutuba alhali a halin kasancewa su suna masu rabuwa da maza amma na ji hakan ta mufarakatin ko mufarakatin dai mufarika ta mm, suna masu rabuwa halin kasancewa su ne zafi a kadan wato su za su sama kansu su yi haka kada su sha kudu da matsa mm-hmm. ibn ayyub ibn abi tamima daga muhammad shine ibn sirin daga ummi atiya radiyallahu anha ta ce an umarce mu ya umarce mu tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam wa zawatil hudur zawat ko jam'u zat mm. Mm. wato an umarce mu da mu fito mu fitar a ranar i a lokacin idi da 'yan mata wato su ne waɗanda suke 'yan mata waɗanda suke budurwai waɗanda suke sun balaga a watif a eh, jam'a atiqa wahiyar jariyatul baliga mm. ko kuma allati ƙara bulugh mm. wa zawatil da waɗanda suke ake ɓoye su a cikin wato alhijir rubuka ake suke ba sa fitowa sun san wato yawanci yadda suke gidajen larabawa yan mata waɗanda suke tasowa a can kuryar gida ake dan daki can ake sa su ba amare ba mm. amare ba da yan mm. ba shi ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa huwa ashaddu haya'an min al-bikr fi khudriha fi khidriha eh, to zawatul khudur al-khudur jam'u khidr to kaga to wato waɗanda suke ba saba fita ba wanda suke ba a saba ganin su ba wanda in ta fito a ce la ashe akwai wannan a ce ashe akwai waɗannan a gidan wani tsoro a saba ganin su ba don an umarce su da su fito a fito da su rana a cikin ide su je idi to a bari mu karanta mu gani abinda su kazi iya suke qalu summiyat atiqan li annaha a utiqat min imtihaniha fil khidma wal khuruj fil hawa'ij وقيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها والخدور البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناهية البيت تو وانا زي iya من توا dai su din ne atika din كما ذات الخدور qudur din ba duk da yake al'asul asl al yaqtadi al mughayira amma zai iya nufin kanta duk ma'anar su daya a wagar fiku mhm. mm, zamanto anis ba ka zamanto atika din tsakanin balagarta da kuma zamanta da eh, al'anis wato wadda take ta yi girma ta mallaki hankalinta ko da ba ta taba aure ba hmm? na ɗauka sabagiji wadda ta saba zaman gida kenan wadda ta wuce gayar sai ne lokacin za ta aure ta ɗan lokacin da hmm. hmm. matsawar ba ta aure ba na'am Mm, tun da aure ba ta zaba da gida mm. bayan umma biya ta mm. a wannan ani annabi a zai zamanto um, shi Muhammad ibn Sirin wanda ya ruwaya a wajenta marana ta'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wace ta yi din ibn eh, sirin shine zahir eh to ai nan da aka ce ta yi din waye ce ta ani din hmm? hmm ba ita ce ba hmm. eh haka kuma ya kamata hmm. ah. kuma ya umarci mata masu haila su ƙaurace ma ah, wato su kaurace ma musallar musulmi wurin sallar musulmi to mu ci gaba قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم النيسابوري قال اخبرنا ابو خيثمه ابو خيثمه زهير نعم دقى عاصم ابن سليمان الاحول عن حفصه بنت سيرين دقى حفصه بنت سيرين عن ام عطيه دقى ام عطيه كاجا متابعه ga ابن سيرين قالت تتي كنا نؤمر بالخروج في العيدين ان كسن من كسنتي انا ana umartar mu da mu fito a sallar idin da kuma ɓoyayya da kuma wadda take wato budurwa ta ce mata masu haila su ma suna fita sai su kasance a bayan mutane suna yin kabbara tare da mutane ta ga kenan suna daga muryarsu tun daga shi ji hmm. yayin da ake kabbara idai su ma za su yi kabbara wannan sun fassara wancan wanne da ya ce al-mukhabba'at wa zikr al-mukhabba'at zikr al-atif eh zawatul hudur dai zawatul hudur mm. al-awatif din kenan to ai al-awatif din duk abkar din ne da abu ɗaya ne sai dai kawai dai a yi bahasin a game ma wajihul mughayara mm. menene fuskar bambantawa bambancewa tsakaninsu hmm? nan da aka ce wa ya ba an yi a ta hmm. ya bai kunna sun ɗin kaɗi ba ta mutu masallaɗin na'am ba a masallaɗin da ya kunna khalfan nasu eh, eh, a cikin musalla amma a baya ma'ana kan su shiga cikin sahu ya ta zilna musalla ya ta zilna sufu hmm? dole a fassara shi haka wani ya ta zilna musallal musulmi hmm? ai za a ɗauke shi akan a sufuf ne hmm? ah, walhoyar ya kunna halfan nasu na'am ci gaba na'am na'am isa bin yunus ibn abi ishaq na'am daga hafsa binti sirin daga ummi atiya ta ce amarana rasulullahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu fitar mu fito da su a lokacin karamar sallah da babbar sallah al'awatiqa waɗanda suke wato mata waɗanda suke matasa budurwai huyyaba da kuma mata masu haila da waɗanda suke ɓoyayyu a cikin darbuka amma kaga masu haila sai su ƙaurace masalla su halarci alheri da addu'ar musulmi sai na ce ya rasulallah to ai ɗayanmu babu malullubi a gare ta sai ta ce yar uwarta ta tufatar da ita daga malallabinta eh ƙala sai yace mhm ha uktu ha yar uwarta ta tufatar da ita min ha daga nata mayafin mm. na'am a'a min jilbabi ha daga abin da take da shi ta za a yi haɗe tare a ramar ha min ha. ba cewa inda ya wannan ne sai ce fi sai litulbisa ha fi jilbabi ha da sa ta a ciki ka san an ramu yana dan taba falsafa shi na'am Thank you. to ga shi Allah ya ji kan hafiz ne ka neman abu in ka zo zaka samu bugiyarka qal yace wa bainal atiqi wal bikri umumun wa khusus wajhi wajhi ba mutlaq ba hmm? wa bainal atiqi wal bikr umumun wa khususun wajhi to bai bayyana ba sai kai sai ka fitar da shi yani za a iya samun atik amma ba za ta hudur ba ce ta yi girman da za a iya a fitar da ita e, ta yi girman da za ta iya fita ba kullum tana ɓoye a tsaka ba kuma za a iya samun zatul hudur wadda take ba atik ba za a iya samun zatul hudur wadda take a ɓoye amma ya kankanuwa ce kamar ah, saboda kaga wannan shine umumu khusus wajhi ba za a ce al-umum wal khusus al-mutlaq shine a ce kowace zatul kudur atik ce amma ba kowace atik bace zatul kudur in ya zamanto umuma khusus mutlaq kenan amma min waj shine kowanne daga cikin su zaka samu daya kuma kowanne daga cikin su yayi istiqlali da abu da wani abu daban ah, amma an gani ah, asir qawluhu بأبى أصله بأبي قوله ذوات الخدور بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون الدال وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه وللأصيل وكريمة العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور العواتق ذوات الخدور وكاغني باب مغايرة ala shak ala shak wa bainal atiqi wal bikr umumun wa khususun wajhi to bayyana wani ba alhafiz amma dai sai mun yi ijtihadi dai mun fada na'am باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في Musalla. باب barin yin sallah kafin sallar idi da kuma bayan sallar idi a filin sallar idi a wato a wurin a musalla din sallar idi na'am ala hadathana ubaidullah ibn mu'az al-anbari na'am ala hadathana abi shine mu'az ibn mu'az al-anbari Sahibu shu'ba eh shu'ba ibn al-hajjaj daga adi ibn adi ibn thabit ko daga sa'id ibn jubair daga abdullahi ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر وانا أكشن ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين آه النووي يتي فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلة الذكر والعلم ونحو ذلك mustahabbi ne soyar da halartar wuraren taron alheri da wurin da musulmi suke haduwa su addu'a da kuma wato halakar hilakun zikir saboda aka kawo gaya mu shekul halka wal'ilm na'am na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mhm. cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar babbar sallah ko ranar karamar sallah sai ya yi sallah raka'a biyu bai yi sallah gabanin su ba bai yi sallah bayan su ba sannan ya zo wajen mata tare da shi akwai bilal ya umarce su da sadaka sai mace ta haɗu sai mace ta hadu tana jefa ɗan kunnanta tana jefa kuma awarwaranta mhm. Alam ya ya zanta mun shi na ji kayi dum ko wajen ha, ko? qilad nan ya fassara shi da filada? sarka amma a can amma a can karatun mu eh aha suku wato shi ba a yinsa daga daga dutse ko ko jauhari eh. a kayan kamshi ne ake yinsa hmm. na'am eh menene wanda ake rata hmm. ya fi na'am ahsant mm, wannan zai yi saboda haƙƙin masallaci tun da rashin yi din don a nuna kan cewa babu nafila ita nafila ce ba za a yi mata nafila ba amma wannan ta zama to za ta sabab a lokacin ya yi ta idan don shiga masallaci ba don cewa suna ce kabliya ba hmm. da aka ce ba hmm. da ya ya raka annabi hmm. sallah eh. ai juma'a ma yaji baya tsaya yi sallah kaula ba amma wannan ai khas bil imam a wai shi yana cewa kamar mamu oho eh, oho wai istidlali da ita eh, ba za a iya istidlali da wannan ba a kan cewar ba a sallah a eh, ba a ba wakatun ah, mani laifi ne dan kawai ka laifi ne da mutum ya ji saboda mai dalilinta ta aljawaz ha aljawaz shine duk ya rasa lokacin da zai sallar ba a gida ba zai yi ba sai ya zo wannan filin ko ya a gidan kuma ya zo a to me ma'anar ya yi a filin sallar idi ce ta kawo shi sallar idin ce ta kawo shi eh? zai yi idin amma dai kuma wannan ya zauna ya ta yin sallah a lokacin ce masa aka yi kabbara a'a tun daga hanyarsa har liman ya fito tun daga dare ma na'am eh. wa امر الناقد امر الناقد يزن تامن شي ya zanta min shi yace haddathana ibn idris ya هذا حدثني ابو بكر بن نافع نعم ومحمد بن بشار نعم جميعا سو daga gundar Muhammad ibn Ja'far dukkanin su biyu daga Shu'ba da wannan isnadin na hawa hutam kassa kwatankwacin sa mhm قال الشافعي أنا وأنا إلى الكبراني قال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في صلاة قبلها ولا بعدها a cikin nauyin nisa وقال الأوزاعي لا يكره بعدها وتكره لا تثبت في الحديث بمن كرهها لأنه لا يلزم بترك الصلاة كراهتها والأصل ألا منع حتى يكون wannan yana intisari ga mazhabarsa sani suna intisari ga mazhabarsu ne amma wannan wato wa ila hada zahaba malik wa ahmad wa huwa al-marwi an jama'ati min as-sahabati wa at-tabi'in lakinna malikan yaqul hada fi salatiha fi as-sahra ittida'an bil marwi anhu sallallahu alayhi wa sallam فأما إذا صليت في المسجد فأنه ثلاث روايات جواز الصلاة قبلها وبعدها لأنها ليست بالصورة المتقدمة وجوازها بعدها لا قبلها كسائر التنفل بعد انصرافه إلى منزله ومنعه في الوجهين اتباعا لمن مضى وقد منع بعضهم من التنفل جملة يوم العيد إلى الزوال واختاره بعض أصحابنا أي أبنا وترك الفعل مع وجود المقتضي yana نونا شواء yin aikin gairu tunda dai abinda zai sa a yi din abinda zai sa a yi din shine kan cewa za a iya yin nafila din tunda af'alul khair ne rashin yin ya nuna ba a yi amma dai matsala ce dai yani mahallu khilaf mu dai muna tare da malik da ahmad wannan amma ka ina zuwa bari mu duba tunda dai abin na hudura wale an na hudura ka sala domin daga ya zo kama ake tada sallah wa idza khataba sarafa wa sarafa nasu ma'ahu in aka yi in ya gama huduba sai ya mutane ma su tafi tare da shi falau salla fala rubbama ihtabasa nasu lahu wallo inda zai yi sallah sai ya zama to ya tsara mutane suna jiran sa wa fihi mashaqqa akwai mashaqqa a gare su wa hada ta'wilu jama'a minhum sulaiman ibn harb al-madani kenan وطائفة من الشافعية وغيرهم وأنكر ذلك الإمام أحمد وقال إنما لم يصلي قبلها ولا بعدها لأنه لا صلاة قبلها ولا بعدها حكى إمام أحمد يجي واستدل قدليل سبعد كايفة بأن ابن عباس وابن عمر رويا سرويتون ابن عباس ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها وكره الصلاة قبلها وبعدها استدلالا بما رواياه فعندهم أنهم فهما فعنده أنهما فهما مما رواياه كراهة الصلاة قبلها وبعدها وهما أعلم بما روايا ينزل كنا مني أو بما رواه الصحابي أو عن الصحابي أو, أو رواه راو آخر فأما كراهة ابن عباس فقد ذكره البخاري تعليقا وروي عنه من وجوه أخر وأما حديث ابن عمر فمن رواية أبان ابن عبد الله البجلي عن أبي بكر ابن حفص عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فطر ولم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم فعله خرجه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وحكى في علله عن البخاري أنه قال هو حديث صحيح وأبان البجلي صدوق وأبان هذا وثقه ابن معين وقال أحمد صدوق صالح الحديث وروى مالك وغيره النافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها ولم يرفعه وكذا رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال الإمام أحمد روي عن ابن عباس وابن عمر وسلمة ابن, ابن الأكوى وبريدة أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدها انتهى وروي أيضا علي وجابر وابن أبي أوفى وقال الزهري ما علمنا أحدا كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده كذا عمل ذكره عبد الرزاق عن مأمر عنه وخرجه جعفر الفريابي من رواية يونس عن الزهري قال لم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها إلا أن يمر منهم مار بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسبح فيه قال كو وخرجه الأثرم من رواية الزبيد عن الزهري قال لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر عن أحد من سلف هذه الأمة أنه كان يصلي قبلها ولا بعدها وكان ابن عمر بن عبد العزيز لا يسبح قبلها ولا بعدها ويبكر بالخروج إلى الخطبة والصلاة كما لا يصلي أحد قبلها وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة وروي عن الشعبي قال أتيت المدينة وهم متوافرون وهم متوافرون سوى suwa kenan ولم أرى أحدا من الفقهاء يصلي قبلها ولا بعدها خرجه الفريابي وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وحكاه الترمذي عن الشافعي كان شافعي دين كاجي وهؤلاء منهم من كان ينهى عن الصلاة قبلها ويزجر عنه وروي عن أبي قتادة الأنصاري وهذيفة وغيرهما ومنهم من كان يخبر بأنه ليس من السنة ولا ينهى عنه <laughs> ومنهم علي بن أبي طالب وهكى الإمام أحمد عن أهل البصرة أنهم رجعوا في الصلاة قبلها وبعدها روي عن أنس وأبي برزة الأسلمي والحسن وأخيه سعيد وجابر بن زيد وأبي بردة ابن أبي موسى وهو المشهور عن الشافعي وقد حكاه الإمام أحمد في رواية الأثرم عن أنس وأبي برزة وروى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا سعيد أن قتادة أن أبا بردة الأسلمي وأنس بن مالك والحسن وعطاء بن يسار كانوا لا يرون بالصلاة قبل الإمام ولا بعده بأسا أه؟ فتح البارين ابن رجب لا ما في شيء أي وقد خرج البي وقد خرج البيهقي من رواية دان داناج أنه رأى أبا, بر أبا بردة يصلي يوم العيد قبل الإمام فظن صاحب الشرح المحذب أن ما حكاه عنه أبي برزة آه، أن, أن, أن من حكاه آه، أن ما حكاه عن أبي برزة فقد وهم وصحف وليس كما قال ورخص طائفة أخرى في الصلاة بعدها دون ما قبلها حكاه الإمام أحمد عن أهل الكوفة شين مذهب الحنفية وقد روي عن علي من وجه ضعيف وعن ابن مسعود وأصحابه وعن ابن أبي ليلى والنخعي والثوري وأبي حنيفة والأوزائي وفرقت طائفة بين أن يصلي العيد في المصلى فلا يصلي قبلها ولا بعدها وبين أن يصلي في المسجد فيصلي قبلها وبعدها وهو قول الليث ورواية عن مالك ولم, يذ ولم يذكر في تهذيب المدونة سواها وأنه الرخصة أن يصلي قبلها في المسجد خاصة وهذا كله في حق غير الإمام فأما الإمام فلا نعلم في كراهة الصلاة له خلافا قبلها وبعدها وكل هذا في الصلاة في موضع صلاة العيد أما الصلاة في غير موضع صلاة العيد كالصلاة في البيت أو في المسجد إذا صليت العيد في المصلى فقال أكثرهم لا تكره الصلاة فيه قبلها ولا بعدها روي ذلك عن بريدة ورافي بن خديج وذكره عباس بن سهل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلونه وكان أروى يفعله تو آه، ga shi nan dai al'akwal ya kawo su bit tafsil ibn rajab al a cikin fasharkin fatowar bari hmm. za mu karanta? to hadisai biyu ne? to za mu kai karshen babin ko? to yalla bismillah mu je babu abin da abinda ake karantawa a sallar idi biyu Na'am, annai saburi. Ya ce, Na karanta hadisi a gaban mali. Daga Bamrata bin Sa'id almazini Daga Ubaidullah ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Umar. Cewa Umar ibn al ya tambayi abu waqid al-laifi ma kana yaqra'u wa sallam me manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake karatu da shi a babbar sallah da karamar sallah sai ya ce. ya kasance yana karatu a cikinsu da qaf wal al majid da kuma iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar hmm. idinmu na farko a alfurkan shi ne babba na ya ce kawo hal da mu eh, idin farko da aka yi a eh. na'am na'am kulayh mhm. ibn sulaiman daga bambarta bin sa'id to ashe Ubaidullahi ibn Abdullahi bin utba ne ba ibn abdullahi bin abdullahi bin umar ba na'am adul fuqaha as-sab'a na'am daga abu waqidin al-laythi yace umar bin al-khattab ya tambaye ni akan kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karatu da shi a ranar idi sai na ce da اقتربت الساعة da kuma qaf wal qur'an al ne abu الحارث ابن مالك الحارث ابن مالك أبو واقد الليثي الصحابي اسمه قيل اسمه الحارث ابن مالك وقيل ابن عوف وقيل اسمه عوف ابن الحارث توفي سنة 68 نعم. نعم باب الرخصة في اللعب in ce zai gamu hmm? muje muje sun ce babin ruksa akan ayi wasa wanda babu sabo a cikinsa a kwanakin idi قال حدثنا أبو بكر نعم قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة دقى هشام ابن عروة دقى بابنسا عن عائشة دقى عائشة تشي دخل علي أبو بكر أبو بكر يا شقو وجينا a wajena akwai waɗansu 'yan mata daga 'yan matan mutanen al'ansa suna yin waƙa da abin da irin al'ansar waƙoƙin al'ansar da suka yi ranar yaƙin bu'as kuma na jahiliya ne

a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya kasance a ranar idi ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ababakar ya kai abubakar duk mutane fa suna da idi wannan idinmu ne to ka gani suna waka da waƙoƙin al'ansar yawmal bu'a waƙoƙi ne na jahiliya kama a ce irin abubuwan da ake na gangi dinnan yan wannan wujen eh kaga na jahiliyyar ne sosai to na'am mhm. na'am muhammad ibn al-ala dukkanin su daga abu muawiya daga hisham da wannan isnadin a cikin sa yan mata su su biyu suna wasa bidufin da mandiri Eh? dindufa kuke cewa ku eh? dindufa to to amma dai shi ne mandirin dai me rufe daya ah. to ai ai ina ɗauka shi ne mai abin nan guda ɗaya kamar duma eh na gane dai na gane dai kamar yadda ake kamar yadda ake kidan kidan ƙwarya eh. duf daga nan ma hausawa suka ɗauko dundufa din mhm. na'am na'am قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عمرو ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه ابن شهاب يازن تامس حديثي عن أروى دقى أروى daga Aisha anha cewa Abubakar ya shigo wajenta alhali a akwai a wajenta akwai waɗansu ƴan mata a ranakun mina suna yin waka kuma suna du wato suna buga abin bugawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana rufe ya rufe kansa da tufarsa sai abubakar ya yi musu tsawa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaye wannan mayafin da ya rufe jikin eh, tufartasa da ya rufe kansa da shi ya ce kyale su ya aba ya karamar yarinya to ku duba ku gani yaya matsayin wato karamar yarinya take al'aribati wato ai almustahiyatu lilla'ib mai son wasa alhadithati sin mai karancin shekaru wato yanda saboda ganin ɗabi'arsu su amma ya biye mata to kun ga a shahid anan ayyamal id ba ranar idin ba ayyama mina kai da yace ayya na'am da yace fi ayyami mina ai ayyamut tashrik ayyamut tashrik saboda haka ba ishi wasan sallar bai tsaya kawai da ranar sallah ba Eh, eh zai bi har kwana uku ran hawan daushe da hawan nasarawa da hauran sau <laughs> na'am na'am abu tahir ya zanta mun na'am al'aili daga ibn shihab daga urwata bin zubair ya ce aisha ta ce na rantsi da Allah lallai fa ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa a kofar kofa a kofar daki alhali mutanen habasha suna yin wasa da wato ausugir din su karamin mashi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana suturce ni da mayafinsa domin in kalli wasansu da suke yi sannan ya miƙe sannan ya tashi a saboda ni wato sannan yana tsayawa saboda ni har sai ya zamanto ni ce wadda yake zan wato zan bar wajen zan kauce wato zan a zan tafi To ku duba ku gani irin mikidarin irin matsayin wato yarinya karama mai karancin shekaru mai son ganin wasa saboda duk yaro yana son wasa wannan mm. هارون بن سعيد ويونس بن عبد نعم واللفظ لهارون وانا هارون ne suka ce ibn wahab ya zanta min hadisi amr ibn al-harith kenan cewa muhammad ibn abdurrahman ya zanta masa hadisi an urwa ta daga urwa daga aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo alhali a wajena akwai 'yan yara mata guda biyu suna waka da wakar eh, yakin bu'as sai ya shingida a kan shimfiɗa ya juya fuskarsa sai abubakar ya shigo sai ya yi mun tsawa ya ce sautin shaidan a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskance shi ya ce kyale su yayin da wato ya kau da kai sai na soke sai na tsikare su wato na zungure su sai suka fita wannan ya kasance ranar idi ne mutanen sudan suna yin wasa bidaraki addaraki mai fassara addaraki addaraki addaraki abin nan ce ko garkuwa na wani bai kawo ta ba ko الدرقة الجحفة lokacin mm, fitiri a wadda mikiyalin da shi wa rahu farisiya mm, shi ne garkuwa ce bidaraki walhirab da kuma jam'u harba shi ne kananan masu suka to ko dai na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa imma kuma shine yace kina sha'awar ki kallo sai na ce na'am sai ya tsayar da ni a bayansa kumatuna a jikin kumatunsa shi kuma yana cewa wato a ya ku bani arfi da mutanen habasha dunakun wato ku yi wasanku har sai da na ginsu sai yace. hasbuki ya ishe ki na ce ya isa ya ce to je ki <laughs> kun ga rahama ba mutum in ya shiga waya ta muzurai yana in ya shiga gida ya ji an ce an yi fit ai daga ya shigo sai ai fit na'am na'am na'am daga hisham daga babansa daga aisha na'am tace mutanen habasha sun zo yazfinuna suna yin rawa a cikin masallaci ay yazfinuna yarqusuna suna yin rawa a ranar idi a cikin masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ni sai na sanya kaina a kan kafaɗarsa sai na haɗu ina kallon wasansu har sai da na kasance ni ce wadda zan tafi. zan kau da kai wato na tafi daga kallon su ka gani a nan wato shine ma ya kira ta yace ta zo ta kallon <laughs> eh na'am قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يحيى yace Muhammad ibn Bishir ya zanta mun dukkanin daga Hisham da wannan isnadin ba su ambata fil masjid ba hmm, to saboda haka ziyada ce waye ambata fil masjid jarir ibn abdulhamid al-dabbi hmm. sai da ai a masallacin ne tunda ina za shi ne ai ba kofar ta ba ba masallacin take kallo ba <laughs> eh. na'am eh ai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba rihaba sayyidina umar ne yayi ta <laughs> na'am قال وحدثني ابراهيم بن daga bi asim annabil wannan lafazin riwayar uquba ce yace abu asim annabil daga ibn jurayj yace tsaya na karanta hadisi a gabansa ubayd ibn Umar mun karanta hadisi a wajensa yace na karanta hadisi a gaban Aisha ta ce ita ta ce ga waɗansu masu wasa ina ma a ce na gansu sai ta ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya na tsaya a bakin kofa ina yin kallo tsakanin kunnuwansa da kafadarsa su kuma alhali suna wasa a cikin masallaci a ya ce mutanen farisa ko mutanen habasha shakka ne wato ya ce ibnu atiq ya ce mun bal habashun habashani na'am a a lokacin sudin ne dai ai sudin ne sudin ne tukururu ba su zo ba lokacin na'am na'am da abdu bin humaid abdu ya ce shi yace akhbarana a lafazin sa ibn rafi ko yace yace haddathana abdur razzaq na'am daga az-zuhri na'am daga abu huraira ya ce yayin da habasha mutanen habasha suke wasa a wajen a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makaman yakin su sai Umar ibn al-Khattab ya shigo sai ya sunku ya kwashi tsakonkwani zai jefe su da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kyale su ya Umar <laughs> to kun gani saboda aka shi batun kun ga wannan aka yi ta ne wato shi batun batun batun waka ba akwai tafsil a ciki eh, to amma dai tun da dai lokaci ya kure sakila sai dai wani lokacin insha Allah a yawa malam anas da malam shamsuddin ma shi ma jiya yawo text wala ya ce shi ma bai samu zuwa ba to Allah ya ba su lafiya Allah ya lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma shfi marbana warham mautana wa mubtalana wansurna ala adana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil